sai da ya tafi asibiti a ƙasar Jamus. Har ta kai a filin kamfe, shugaba Obasanjo ya kira shi ta wayar tarho ya ɗora a lasifika. A nan ne ma ya tambaye shi, Umaru, ka mutu? Shi kuma ya karɓa masa da cewa, ba haka ba ne yallaɓai. Haka dai aka yi zaɓe ya ci har aka rantsar da shi a rana 29 ga Mayun 2007. Kuma sai da ya watanni goma sha ɗaya da cikakkiyar lafiyarsa sannan jikin ya motsa. A watan Afrilun 2008, likitoci a asibitin Abuja suka duba lafiyarsa har suka ba shi magani. Ba dai bayyana cutar da ke damunsa ba, amma an ce ya samu sauki. Sai dai kuma maganin bai karɓe shi ba. Domin kuwa ranar biyu ga Afrilun 2008, lokacin da zai sa hannu kan kasafin kuɗi, fuskarsa ta yi matuƙar kumbura. Har ta kai an sallami 'yan jaridar da aka gayyata su shaida sa hannun saboda gudun yaɗa munanan hotunan shugaban ƙasa. A wannan ranar ne kuma ya tafi ƙasar Jamus domin gana da likitocinsa. Bayan makonni biyu ya dawo Najeriya kuma ya shiga aiki ka'in da na'in. Amma bayan watanni hudu sai jikin ya sake tsami. A ranar ashirin ga Agustan 2008 ya jagoranci zaman majalisar zartarwa ta ƙasa. Lokacin da za a tafi wutar rabin lokaci sai ya sanin musu cewa shi zai tafi umara. da haka, mataimakinsa Goodluck Jonathan ne ya ci gaba da shugabantar majalisar. Bayan tafiyarsa Umara, sai shafin intanet na Sahara Reporters ya wallafa bayanin cewa asibiti ya tafi ba ibada ba. Da mako ya zagayo, shugaban ƙasa bai dawo ba. Goodluck Jonathan ya shaida ministoci cewa shi fa ya kasa samun magana da shugaban ƙasa. Iyakar waɗanda ke ɗaukar wayarsa daga dogaran shugaba sai babban jami'in tsaronsa. A wannan karan sai da ya kai kwanaki goma sha bakwai a Saudiya kafin ya dawo Najeriya. Bayan dawowan nema ya kori sakataren gwamnatin tarayya Baba Ganakin Gibe. Daga nan ciwo ya dawo ya yi mako biyu a kwance a cikin Aso Villa yana karɓar kulawa ba tare da fitowa aiki ba. Bana ya koma bakin aiki, amma baya iya wuce sawo'i biyar a ofis. A ranar 20 ga Yulin 2009, shugaba 'yar Aduwa ya je ƙasar Togo taron ƙungiyar ECOWAS ko yawo Ya fara duba faretin ban girma amma ya sare sai da dogaransa ya janye shi ya kai shi inda zai zauna. Don haka a ranar 14 ga Agustan 2009 ya koma Saudiya inda ya jiyar mako guda. Daga nan ya samu sauƙi ya ci gaba da gudanar da ayyukansa. A ranar irin ta yi kuma wato 23 ga Nuwamban 2009 ya yi tafiyar ƙarshe zuwa Saudi Arabia. A wannan lokacin ne aka sanar da cewa yana fama da ciwon kumburin fatar zuciya. Wannan tafiya ta tsawon watanni uku ta jawo cece ku ce a faɗin Najeriya. A ranar 23 ga Disamba aka shigar da ƙara gaban kotun koli wacce ta buƙaci a tilasta masa sauka daga shugabancin ƙasa. A ranar 30 ga Disamba wa'adin aikin babban mai shari'a na ƙasa ya cika kuma mataimakin shugaban ƙasa ya ci ba shi da hurumin rantsar da shi kasancewar ba a miƙa masa mulki ba Na haka mai shari'a kutigi shi ya rantsar da magajinsa mai shari'a ka katsina alu wannan ma ya ya mutsa hazo domin ko manyan lauyoyi da 'yan gwagwarmaya da dama sun ce hakan ya saba doka amma dai babban mai shari'a ya kare kansa Haka kuma shugaba Umar Musa Yar'adua yana can yana jiya ne majalisun dokoki na ƙasa suka zartar da dokar ƙwarya ƙwaryen kasafin kuɗi na ƙasa na ma dai ba damar aiki da shi sai shugaban ƙasa ya rattaba hannu don haka aka tafi da shi jitta sai dai wanda ya kai ya ce shi dai bai ga shugaban ƙasar ba cewa aka yi ya bayar zai sa hannu kuma daga baya aka kira shi aka ce gashi ya saka don haka ba shi da tabbas ko shi ne ya sa hannun ko wani ne ya wakilce shi? Oho. Wannan lamari ya sa ƙungiyoyi irin su Save Nigeria ƙarƙashin Fasto Tunde Bakare suka yi ta zanga-zangar neman a mayar da ragaman mulki hannun mataimakin shugaban ƙasa. A ranar biyar ga Janairun 2010, wasu ƙungiyoyi suka shigar da ƙarin wasu ƙararraki guda biyu inda ɗaya daga ciki ke buƙatar kotu ta bayyana cewa shugaban ya ɓata. sai a ranar 12 ga janairun 2010 ne shugaba umar musa yar aduwa ya tattauna da sashen hausa na bbc a nan ya tabbatar da cewa yana fama da cuta amma dai yana samun sauki a ranar 22 ga janairun 2010 kotun koli ta yanke hukunci kan karar da wani ɗan siyasa daga jihar jiga faruk adamu aliyu ya shigar gabanta inda ya nemi ta kori 'yar aduwa daga mulki hukuncin kotun shine ta bai wa majalisar zartarwa ta ƙasa wa'adin kwanaki goma sha hudu ta ɗauki matsaya kan ko shugaban ƙasa zai iya sauke nauyin ofishinsa ko kuma ya gaza. A ranar 29 ga Janairun 2010 sai dattawa suka sa baki. Tsofaffin shugabannin ƙasa Yakubu Gawan da Shehu Shagari da Anis Shonekong suka roƙi 'yar aduwa da ya yi wa Allah ya miƙa mulki ga mataimakinsa. Shiru dai, shugaban ƙasa yana saudiya yana fama da jiya sai a ranar tara ga fabrairun goma majalisun dokoki na tarayya suka miƙa mulki ga goodluck jonathan a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa majalisun sun ce sun yi amfani da muryar 'yar adwa da aka saka a sashen hausa na bbc kuma hakan ya zama wajibi saboda ba daidai ba ne a bar ƙasa babu shugaba washe gari da aka je taron majalisar zartarwa ta ƙasa sai goodluck jonathan ya ƙi zama a kujerar mataimaki inda ya ɗare kujerar shugaban ƙasa. Kuma da yake Attorney General Michael Awandoka bai amince da wannan naɗin ba, sai Jonathan ya musanya masa aiki zuwa ministan harkoki na musamman. Makonni biyu bayan naɗa Jonathan muƙaddashin shugaban ƙasa ne kuma. Wato a ranar 24 ga Fabrairun 2010 aka dawo da shugaba 'yar aduwa Najeriya da misalin karfe uku na tsakar dare. Sai dai ba a ƙara ganin sa a bayyana jama'a ba.